وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جيا mun yi karatu har zuwa ƙarshen sura tur abinda muka karanta a cikin na daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuri Allah ya fi mu yau insha Allah za mu shiga cikin suratun najmi Suratun najmi ita ma sura ce makiyya daga cikin manya-manyan darussan da suratul najm take shi shine dafa akidar musulunci a zukatan waɗanda suka yi imani da Allah abin da ya tabbata cikin alkur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan su kudurce shi su yarda shi ne addini kuma hakan zai zama musu tsira a ranar alkiyama suratul najmi ta yi darasi game da gaskata manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammad manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suratul najmi ta yi magana game da rike waɗansu ababa kuma bayan Allah a matsayin ababen bauta cewa bata ne wanda ya rike wani abu a matsayin abin bauta kuma bayan Allah to ya tabi tabewa mabayyaniya suratul najm ta ja hankalin bayi game da abin da zai biyo bayan wannan rayuwa da muke cikinta ma'ana abin da zai biyo bayan rayuwar na sakamakon na alkhairi ko sharri Allah ya sa alkhairi zamu gani

yace bismillahir rahmanir rahim wal najmi idha hawa Allah yace ina rantsuwa da tauraro lokacin da yake gushewa lokacin da yake bacewa ga barin ganin idon mutane hawa ya hawi idan abu ya gushe mun gane ko ba ana ta rana ta fadi ba faduwanta ai shine gushewa daga ganin mutane Allah ya ce wannan najm hawa Allah ya ce ina rantsuwa da tauraro lokacin da yake gushewa lokacin da yake faduwa ma'ana lokacin da gari yayi dab da wayewa a lokacin da mai gani idan ya daga idonsa ba zai ga tauraro ba Allah ya ce ina rantsuwa da tauraro a daidai lokacin da yake gushewa ga barin ganin idon mutane jama'a muna fahimta malamin tafsirin Alƙur'ani sun tattauna game da wannan aya wannan najm idza hawa ni ayar take dauke da shi na sabo ni ayar take nufi Wadansu daga cikin malamin tafsirin alqur'ani suka ce wan najm idza hawa ina rantsuwa da tauraro lokacin da yake faduwa suka ce annajmu a cikin wannan ayan Allah yana nufin najmu surayya wannan tauraro mai tsananin haske wanda zaka dinga ganin shi tare da wata a kowane lokaci suka ce domin larabawa idan suka ambaci annajmu kawai suka yi shiru to abinda suke nufi wannan nufin surayya suka ce to shi Allah ya rantsi yana rantsuwa da wannan tauraro na surayya lokacin da yake bacewa in kuma mun fahimta waɗansu malamai suka ce a tauraron da Allah ya yi rantsuwa da shi shine tauraron da ake jifan shaidanu da su lokacin da suka haura sama domin ɗauko zancen mala'iku da suke tattaunawa a tsakaninsu ba Allah ya bamu labarin ana jifan su ba wa yuqdafuna min kulli janib illa man khatifa al-qabata fa atba'ahu shihabun saqibi to akwai yura taurari da Allah ya tanade su domin jifan waɗannan shedanu su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari labari lokacin da suka haura suka hau hawi junansu domin ɗauko wannan rahoto to akan jefe su da waɗannan taurari wani tauraron yakan same shi amma don jaraba da fitina kafin ya faɗo ƙasa ya jefa zancen ma da yake ƙasarsa ƙarshe dai a ɗauko maganar a kawo ta wajen bokaye da 'yan tsibbu matsafa waɗansu kuma wayannan taurari suna gasa su su halakar da su su lalatar da su to wayannan malamai suka ce abinda ake nufi da wannan najmi idza hawa shine waɗannan taurari da ake jifan waɗannan shekaru da su jama'a mun fahimta waɗansu malamai suka ce a'a wannan jini hawa wannan alif da lamun da ke cikin annajmu jinsiya ce sai ya zama wannan jini ismul jinsi kenan jinsin nuzuri duk wani taurari da yake sama Allah ya yi rantsuwa da shi kenan ma'anar ayar wannan jini idza hawa Allah yake ina rantsuwa da dukkan taurari lokacin da suke gushewa lokacin da suke bacewa lokacin da suke faduwa jama'a mun fahimta malam Muhammadu Aminu Shangidi yake cewa a'a wan najmi iza hawa Allah na rantsuwa da alqur'ani yake domin lafazin annajmu yana daukan zubi zubi tsubiri tsubiri na ayoyin alqur'ani da Allah ya saukar da shi da wannan malamai ke cewa nazal al-qur'anu munajjaman al-qur'ani ya dauka ne kashi kashi a saukar da aya biyar a saukar da aya biyar a saukar da ayoyi 20 a saukar da aya 30 a sake saukar da aya 15 shine fara'anahu li taqra'ahu 'ala an jama'a mun fahimta ma zalla sahibukum wa ma gawa Allah yace ce wannan sahibinku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma zalla bai bata ba wa ma gawa bai taɓi ba bai halaka ba shi shine wanda ya bata a cikin jahilci wanda shi ba ilimi ce da shi ba ya kwaikwayi abin da duk ya kwaikwaya ne a bisa al'ada ganin yadda mutane suke yi ba dalili ya sa ya yi addini ko kuma ya bi shari'a ba to sai a sai shi wannan ba ce wa ma rawa algawi shine wanda shi kuma ya sani son zuciyarsa ta sa ya iya yi biyayya ya gide da intimamin da algawi ko al'ali wanda yake da sani amma al'adil anhu ya bar abin da ya sani kaddan ila gairihi don nufan wata manufarsa to sai a ce wannan kadagawa ya bata mun gane bambanci sai Allah yake duka bi ma dalla sahibukum wa ma dawa wannan sahibinku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bata bata ta hanyar jahilci ba sannan kuma bai bata ta hanyar shan zuciya ba domin galibi duk wanda zai bata da yin nan ke bata da shi ko dai abin da yake kan ya bata cikin jahilci ya bata a cikin kwaikwayo da takalidanci aka fatar da shi ko kuma ya san gaskiyar amma ya juya baya ma gaskiyar Allah ya fito ba daya daga cikin biyun nan da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma zalla sahibukum Allah ya ce sahibinku abokinku wannan da kuke tare da shi ba batacce bane wa magawa sannan ba tafaffe bane Wama ma yantiqu anil hawa sannan baya furci a bisa son zuciya abinda ransa kawai ya raya mishi ya ce ku yi abinda ransa bai raya mishi ba ya ce ku bari abinda ya ga dama Allah yake ba haka yake ba dukkan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai umurci al'ummarsa da shi baya umurtansu da komai sai alkhairi baya hanin al'umma da komai sai alkhairi baya umurni baya hani sai bisa wahayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi jama'a muna fahimta wa ma yantiqu anil hawa annabi sallallahu alaihi wa sallam baya magana a bisa son zuciyarsa ya dubi abu kawai don bai mishi ba ya ce kar a yi ya dubi abu kawai don shi abin ya burge shi ya ce a yi Allah ya ce baya irin wannan furuci in huwa illa wahayun yuha ba abin da yake faɗa duk abin da yake faɗan nan ba wani abu bane Allah ya shi wahayi ne da ake yi mishi shi ma'ana Allah ke mishi wahayi abin da yake umurtan ku da ku yi Allah ke mishi wahayi na abin da ke hannun ku da ku bar shi jama'a ku fahimta da wannan malaman musulunci suka ce yadda alqur'ani ya zo ta hanyar wahayi haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke zuwa ta hanyar wahayi domin Allah ya ce wa ma yanzu anil hawa in huwa illa wa'yun yuha duk lokacin da kaji an yi umarni ka yi riko da abin da aka yi wahayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to take a lokacin an maka wahayi an maka umarni ne ka yi riko da abin da aka mishi wahayi na alqur'ani da sunna zama mun ko duk inda kaga umarni ka yi riko da abin da aka yi wahayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan umarni ya shafi alqur'ani ya shafi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam علمه شديد القوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو Allah ya ce, Allamahu shadidul kuwa wanda ya sanar da shi wannan wahayi, ya karantar da shi wannan wahayi Allah yake shahidul kuwa shine mai tsananin ƙarfin nan malaika da Allah ya Allah na da shi da karfi duka irin waɗannan sifofi wai saboda karka dauka idan an bashi aikin wani zai iya tare shi bude mishi ido innahu la qawlu rasulin karim sai ce bi quwwatin inna bil arshi makin Allah ya na da tsananin karfi kuma na da daraja a wajen mai al'arshi ba mun Allah yake nan saboda ka duk lokacin da aka bashi aikin ka san aikin zai zo a cikin aminci Allahu akbar eh mutai samma samma amin a can ma amintacce kuwa jami'i ne da kuwatu yana da tsananin ka ta ko ta ina akwai karfi allamahu shi ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shadidul quwa malaika jibril wanda shi ne mai tsananin karfi haka Allah ya sifanta shi wa innahu لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين تنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الله يسوي إنه لتنزيل رب العالمين وأن القرآن saukakken littafi ne daga Allah Ubangijin da nazala bihi ruhul amin wanda ya sauƙo da shi shine ne ruhul amin mala'ika jibril ala qalbika ya sauko da shi bisa zuciyarka ka rike shi a cikin zuciyarka karatunsa da fassararsa karantarwansa a cikin zuciyarka Allah yake ala qalbika litakuna min al-munzirin don ka zama daga cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin muhim kuma da harshen larabci mai fasaha mala'ika jibril shi ya sauko da alqur'ani wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma shi ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bitar alqur'ani fa idza qara'nahu fattabi qur'ana yadda ake karantar da kai alqur'ani haka mala'ika jibril ya zo ya lakkana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya karanta aya sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai karanta aya yana sauri ya shafe karatun Allah ya a kabi a hankali idan ya dauko karatun ka bari sai ya sauka kai ma kuma sai ka shafe karatun kuma ka ci gaba da addu'a rabbi zidni ilma kai ta roƙon Allah ya kara maka ilimi Allah ya ce allamahu shadidul quwa ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wahayi shine mala'ika jibril mai tsananin karfi zuwirratin ma'abocin kyau da burgewa almirratu ma'ana kyau da burgewa da kayatarwa almirra alhai'atul hasana sifa mai kyau ba ku ga zuwansa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim ba istala alaina rajul shahidu bayad siyab shahidu sawadi shani kyakkyawan mutum ya ɗau wanka kayansa ya yi farin kaya za yi ra asarin safari babu alamun kura a jikinsa to wanda shi ne zumin rafi Allah ya ce wanda ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani shine mala'ika jibril shadidul kuwa zumin rafi ma'abucin kai da kayatarwa fattawa wa huwa bil ufuqil a'la ya daidaita a sakannin sama wannan shine gani na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa mala'ika Jibril lokacin da yazo ya same shi a kogon Hira ya zo mishi da ayoyi biyar na farkon suratul alaq ya ce mishi yi karatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari lokacin da mala'ika Jibril ya zo mishi yace ya gan shi ne a sasannin sama ya baje fukafukansa a sama annabi ya ce fukafukai guda ɗari shida mala'ika jibril ke ɗauke da ka san kai cikin ai guda biyu ka saba idan an ce ɗari shida zai ka fito ta ina za a matsala su kuma haka aka matsala su kuma kowanne sai an fifita shi kafin ya tashi eh. ya ce waɗansu fukafukansu fukansu waɗansu fukafukansu uku uku waɗansu fukafukansu hudu hudu Allah ta ce ina ƙara shi yadda nake so Allah ke nan mara shi yasa idan mutum Allah ya yi mishi arziki da fahimtar alkur'ani da sunna lokacin da ake karantawa kuma zuciyarsa tana buɗe da haske to abin zai dinga ratsa cikin zuciyar ne kuma yana ƙara shi ne za ka ga ana magana ne akan wani abu da ka san ya fi karfin kowa ya fi karfin komai wani abu ne banda Allah ba mu yin shi kuma duk abin da za a ambata maka abu ne da za a ambata maka ba don a kallafa maka wani abu ba kai sai don a ja hankalinka zuwa ga inda rayuwarka za ta inganta to me yake alqur'ani babu Allah yake zumiratin ma'abucin kyawun halitta mai kyawun kira fassawa ya daidaita wa huwa bil ufuqil a'la a sasannin sama sun madana lokacin da ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya matso fatadalla sai ya ƙara matsowa dana matsowa at-tadalli shine bayan ka matsa kuma ka dan zun kudo ka da sai fa kana ka ba kausai au adana sai da ya kai tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba kausai zira'i biyu au adana Allah ya ce bai ma kai zira'i biyu tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa auha ila abdihi ma wa ai fa auha jibrilu ila abdillahi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma auha to sai ya mishi wahayi na abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da shi na wahayin da ya turo shi da shi bayan Allah mana fahimta yanzu da cikin waɗannan ayoyi akwai kofofin da yan bid'a suke kukkurdawa a cikin sai za mu ke yin dalla dalla yadda malaman suna suka karanta Allah ya sa mu dace Allah ya ce sun majana sai ya matsa kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatadalla nan ka ji wannan shi cewa ai ya matsa kusa da Allah ne E, shi kenan sai suka haɗe sai suka zama yau to akwai hanyar yan hakika da suke ratsuwa ta musu bi ai da kuka a cikin waƙoƙin har suna jawo waɗannan ayoyi suna amfani da su haka ne ko ba haka haka ne sun madana sai ya kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatadalla ya sake matsawa kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana qaba sai da ya kai dabba zira'i biyu tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam au adana bi ma'ana wa adana bai ma cika zira'i guda biyu ba fa auha ila abdihi ma awa sai yayi wahayin abin da Allah ya aiko shi ga wannan bawa na Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda Allah ya aiko shi da shi na wahayi ma'ana sai ya karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan abinda Allah ya aiko shi da shi na wahayi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kun fahimta ko sai Allah ya ce na kana bainakum zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai ba ta ƙaryata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gani ba domin wani lokaci kan iya ganin abu kai kai ɗayan ka ne zuciyar ka ta ƙaryata abin kuma ta sama kwanto ka ji kana haka ne ko ba haka bane zuciyar ka takan iya kawo abu ka ya karyata abu ka je ka kalla ka sake kalla duk da gashi ka ta kusan natsuwa da wannan abu to Allah yake wa manzan Allah sallallahu alaihi lokacin da aka yi isra'i da mi'rajin shi ma ka zaba al-fu'ad mara a zuciyar manzan Allah ba ta ƙaryata abinda manzon Allah ya gani ba ma'ana da abinda zuciyarsa ta gani da abinda idonsa ya gani duka sun da ta abu ɗaya manzon Allah ya gani aka ku alama yara Allah ke yanzu kwa yi ja da shi akan abin da yake gani ma'ana kwayi da ja da shi akan abin da ya gani a daren Iraki abin da ya gani a daren Isra'i jama'a yi da? an tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga nan Masjidul Haram zuwa Baitul Maqdis lokacin da zai fi karatu sallah to bayan an je Baitul Maqdis ya jagoranci sauran annabawa ya musu limanci sallan nafila a biyu imamul mursalin kenan alaihi salatu wassalam to kuma malaika jibril sai ya haura da manzon Allah sallallahu alaihi Sallam. aka je aka kwankwasa sama ta daya aka yi sallama mala'ikun da suke tsaranta wane ne yace ni ne mala'ika jibril to da kai da waye za ku shigo sama yace da ni da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an aiko ya zo ne yace an aiko ya zo sai aka bude kofa <laughs> eh aka je sama ta biyu yace naga annabi Adam baban mu alaihi salatu wassalam aka je sama ta biyu aka bude aka je sama ta uku aka bude sama ta hudu aka bude sama ta biyar aka bude sama ta shida aka bude bisa rakiyar mala'ika jibril kaga ai eh, mala'ika jibril kai ma ranar lahira kana <laughs> eh, so ka gani malam an yi la'a ma Allah Allah ya ce ma ka zaba da fu'adu ma zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ta karyata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gani ba aka tumarunahu ala ma yara Allah ya to za ku yi musu da shi ne akan abin da yake gani sai ba a ce aka tumarunahu ala ma ra'a za ku yi musu da shi ne akan abin da ya gani malamin balaga suka ce duk lokacin da mutum ya zo zai bada da wani labari malamin fasaha kenan idan kana magana su gane akwai rakaka a rancen ko babu maganar akwai fasaha a cikinta ko babu yana daga cikin abin da ya bayyanar da alkur'ani littafin Allah ne alkur'ani duk wani dan balaga da fasahar duniya sai da alkur'ani ya tsore mishi gudu suka ce idan mutum ya zo da labari zai ba da labari to labarin zai iya daukan gaskiya zai iya daukan karya suka ce dalilin da ya sa zai ɗauki gaskiya ya ɗauki karya saboda abinda mutum zai bada labarin zai iya yiwuwa kwakwalwarsa zuciyarsa ta yi kwabarin abin yadda ya kamata zai iya yiwuwa sashi ta yi kwabarin ba ta yi kwabarin sashi ba zai iya zuwa ya ce maka shugaban ƙasa ya zo ya baka labari sai ya ce da kuma wani a bayansa a sai kuma ya manta sunan wanda yake baya. Raga labari bai gama cika ba. ya zo da tawagarsa ya san sunan mutane uku amma bai san sunan sauran ba kaga har yanzu labari ana neman ƙarin bayani ta wani kafin labari ya fita suka ce to idan mutum ya zo zai bada labari akwai bukatar a yi tsan a saurari labarin a ga dukkan abin da zai hararo zuciyarsa kwakwalwarsa ta iya kwafar dukkan abin da ya gani ko ya ji yadda zai iya ba da labarin ko akwai sauran abin da ke bukatan cikoto wanda bai iya riƙewa ba zai iya zuwa ya ce yau an yi karatu amma ko karfe hudu ne aka fara ko da rabi ne daga ai akwai sauran cikoton labari to da Allah ya zo ba da labarin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gani a Isra'i da Mi'raji sai ce afa tumarunahu ala ma yara shin za ku yi da da shi ne akan abin da yake gani domin labarin in ya kai labari an kwako labarin ɗari bisa ɗari to lokacin da mai labarin ke bada labarin yana kallon hoton abin da ke bada labarin Kuma ka bai da bukatar sai ya tsaya ya tuno a lokacin da yake faɗan labarin hoton abin inda aka zauna irin kujerun da aka zauna dawa dawa aka zauna a daidai lokacin da yake bada labarin zuciyarsa tana ɗauke da hotunan duka abin to shi yasa Allah sai bai ce abin da ya gani ba don kar a ce to a binciki labarin ko ya rage wani abu Allah sai ce afa tumaruna ko ala ma yara ha ah, yanzu ko ayi musu ne kan abin da gashi mai yana gani zuciya ta tana rike da hoton abin alqur'ani kira duk wata ban kofa da wani zai iya shigowa sai ka samu qur'ani ta rufe sai dai kawai ta ɗauki wani ilimi ya saka gagara gane wannan akwai wani sirri da aka rufe ko ya bayyana a wajen kawai sai dai ka wuce haka duk alqur'ani haka duk alqur'ani jama'a mun fahimta ma kada ba da fu'adu ma ra'a aba tumarunahu ala ma yara Allah yake za ku yi ja'in da shi ne ijadilunahu ala ma yara za ku yi musu da shi ku yi ja'in da shi ne akan abin da yake gani akan abin da yake gani wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra Allah yake ai hakika ya ganshi a wani karo na daban bayan wannan ganin da ya ma mala'ika jibril to ai ya kuma sake ganin shi a karo na biyu inda sidratul muntaha ya gaishe a daidai sidratul muntaha jama'a mun gani ita sidratul muntaha ita ce magariyar cikewa duk wani wanda zai haura sama suka ce boda duk abin da aka haura da shi sai dai waɗanda suke saman sama domin firdausi ma tana saman sidratul munta al'arshin Allah na saman firdausi Allah shi ke sama da bayi gaba ɗayansu idan an ce Allah na sama Bawai yana cikin sama bane yana saman sama shi ke sama da dukkan halittun sa jama'a mun fahimta to duk abin da za a je da shi daga sidratul muntaha anan za su tsaya sai dai wanda za su karbe ku su zo su karbe abin haura da shi amma baka isa kai step ka haura kowa da iyakansa wa ma minna illa lakum maqamun ma'lum ba wani daga cikin mu akwai iya matsayinsa inda aka ce ya tsaya a nan wajen zai zo ya tsaya mun fahimta ko Allah ya ce to ai a wajen sidratul muntaha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai anan ma ya ga malaika jibril kenan yanzu malaika jibril ba zai bace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani shaytani ba zai iya rikida ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin malaika jibril ba kenan babu wani abu da zai iya rakkanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle a ce ba malaika jibril bane domin lokacin da ya ba da labarin isra'i da mikiraji mutanen makka sun karyata akwai waɗanda suka ridda da yawa a sanadiyar haka zama mun fahimta shine Allah ta to za ku yi musu da shi akan abin da ya gani kuma ba ma sau ɗaya ya gan shi ba a ce to wani aljami ne ya zo ya tafi da shi ba mala'ika ta gudu ba Allah ya ce a'a ya san shi kuma ya gan shi wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha manzon Allah sallallahu alaihi ya siffanta hijratul muntaha inda ha jannatul ma'awa Allah yake anan inda hijratul muntaha take anan kuma jannatul ma'awa ita ma take inda ake tafiya da dukkan rayukan shahidai da mutanen kirki yadda muke zaune idan wani aka ce yau Allah ya mishi rasuwa hadisi ne ingantacce al-Imam al-Imam Muslim ne da shi idan yau wani ya rasu to idan akwai wani cikin anguwan nan wanda ya rasu sati guda da ya wuce idan bayan ya mutu inda rayukan suke haduwa wancan da ya riga shi mutuwa za su zo su yi ta mishin lare da ne suna karbanta matuƙar dai ɗan ƙarshen da ne shi haka annabi ya ce rayukan mu'minai shahidai salihai suna nan a waje guda suna nan suna ta hiransu ana ta gudanar da labarai da tatuttuka ana yawo da rayukan a cikin gidajen aljanna to haka su ma fajirai da kafirai rayukansu suna nan to lokacin da mutum ya mutu idan dan aljanna ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yadda kaga ake tarban bako idan ya zo inda ya jima bai zo ba ko inda bai taɓa zuwa ba haka za a yi dandaso a zuwa tarbe shi to idan misalin dan bauchi ne ya mutu din dandason mu'minai ga can yan amurka ga can yan nijar ga yan saudiya ga yan najeriya to yan bauchi waɗanda suka san shi sai su yi kan shi sai su tarbe shi waɗanda kuma suka san shi bautin yan anguwansu yan uwa da abokan arziki haka kowa kuma zai dinga neman labari wani yi ɗaya na? Ya yi kaza ya yi kaza Ya yi abu kaza da abu kaza annabi ya ce yadda ka san wanda ya zo daga wani gari da kake da abokan arziki ya zo ɗaya bayan ɗaya yana baka labarin abin da ya baro a sanin haka wannan ɗan aljanna zai yi ta taɗi ma ƴan uwansa ƴan aljanna labarin abin da suka bari a bayan amin eh wani na waje kaza wane na waje kaza dan ka wane na hannun wane, dan ka wane na hannun wane, dan ka wane an bar shi babu wanda yake rike da shi haka duk za a bashi labari bayan kwana biyu ko uku inda wani zai mutu a angon shi ma wanda ya mutu shekaran jiya na da shi da za su nemi labarin latest labarin abin da yake faruwa a gaba suna cikin mishi wannan tambayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai Allah ya sa mala'iku su dan Allah kuma shi huta ya fito daga wahalar duniya ko da kuma a duniyar mai jin daɗi ne sai ya fito daga cikin wahalar duniyar kuma shi ya dan farara kuma ya huta to kuma lokacin da mutum ya mutu aka tafi da ransa cikin waɗannan muminai sai ya ga akwai wani da ya sani wadda ya riga shi mutuwa da ya duba cikin tawagar sai bai gan shi ba zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin kana isa sai ka ga wani da ka san ya riga ka mutuwa kuma baka gan shi a wannan sauran ba to yana layin yan wutan in yi tambaya sai a ce an tafi da shi zuwa ga cikin azabar Allah to shi ma yana san su ma baki da munanan maganganu za su kama yan uwansu duk wanda ya zuwa ce ashe wani kai ma haka kake muna maka kallon kaza da kaza da kaza ashe kai ma fajiri ne Shi kenan kuma sai a yi ta la'ani la'ani a wannan wajen kafin kuma a ta da alkiyama amma kowa hukunci da abin da ya aikata Allah ya sa mu dace inda ha jannatul ma'awa a wannan waje jannatul ma'awa take inda ake tafiya da rayukan mu'minai rayukan shahidai rayukan mutanen kirki in yaksha sidrata ma yaksha Allah ke yayin da ya lullube wannan bishiyar sidratul muntaha din abin da ya lullube ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan bishiyar annabi ya siffanta ta a cikin hadisi ya siffanta ganyenta ya siffanta ƴaƴanta ya siffanta inuwanta ya siffanta kyanta yace wallahi babu wani mutum ko wane ne shi da zai iya siffanta maka kyan wannan bishiya da zubi mai kyau da Allah ya mata amin amin amin Allah yake iz yakhsha sidrata ma yakhsha abinda ya lulluɗe wannan sidratul muntaha haɗin, ya lullube ta a wata riwaya aka ce iz yakhsha sidrata ma yakhsha waɗansu fari ne haka suka taso na zinare abubuwa dai kawai suka zo suka sauka a kanta sai wata inuwa sabuwa ta sake zuwa akan wannan inuwa wani lokaci sai ga wani abu kamar ruwa ne kamar yayyafi ne yake sauka a kanta haka dai Allah subhanahu wataala ya kayatar da ita iyakar kayatarwa ma zagal basar wa ma baza ka karanta na ma zagal basar wa ma لقد رأى من آيات ربه القدرى ما زاغ البصر وما طغى idanu na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ma zaga bai karkace ba bai kalli arewa ba bai kalli kudu ba bai kalli inda ba a ce ya kalla ba bai ga barin inda aka dosa da shi ba wa ma faga kuma bai kesar haddi ba bai wuce kuma inda ake so ya kalla ba jama'a mun fahimta malaman tafsirin alqur'ani suka ce wa'annan ayoyi suna daɗa tabbatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne yanzu ka kalli abin da muka siffanta a cikin wannan karatu namu ga suwan najmi idza hawa ga su shadidul quwa zumiratin fastawa ga su sidratul muntaha amma a ce ka rike aji babu irin wange wange da sauran sunan ai kaga idan kun mutane ne ya ga abin da baka taba gani ba to har leke ke sai mutum yayi haka ne ko ba haka ba yanzu ko wani jin ka gani wata rufafiya sai kaga har kana waiwaye kana sakewa Allah ta ce yadda aka ba manzon Allah umurni abin da ake so a nuna mishi shi ya kalla abin da ake so a nuna mishi kuma bai kau da kai gabarin kallon abin ba abin da kuma ba a sai ya kallon ba bai daga sa zuwa ga kallon abin ba a jagorancin da aka mishi iya inda aka tsayi da shi a iyalan ya tsayi jama'a mun fahimta Allah yake ma zagal dafaru wa ma bada ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai bauɗe ba bai karkace ba wa matsala kuma bai wuce gona da iri ba la kadara min ayati rabbihi al-kubra Allah yake hakika ya gani daga cikin ayoyin ubangijinsa manya manya a ranar manzon Allah ya ga ayoyin Allah ya ga muhimmin ayoyi daga cikin ayoyin Allah nan kan ba ana nuna maka kalkin samawati wal ardi ba ikhtilafun layli wan nahari ba annabi bayan ya dawo daga miraji ya ce na yi galagalan da ban taɓa gani ba a rayuwa dama ɗaya daga cikin manufar tafiya shi ne don a nuna shi shi ne ma'anar subhanallazi asra bi abdihi من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي الذي باركنا حوله لنريه من آياته Allah ya ce subhana allazi asra bi abdihi laylan sarki ya tabbata ga Allah wanda ya yi tafiyan dare da bawansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin an fari tafiyan ne bayan an kwanta shi, amma kafin a fito sallar asubahi har an dawo asara bi abdihi laylan min al masjid harami an faro tafiyar ne daga masjid al haram ila al masjid al aqsa zuwa ga baitul maqdis masjid al aqsa baitul maqdis kenan ko allazi barakna hawlahu wadda mun albarkati sasannin sa baki daya linuriyahu min ayatina Allah ke mun tafiyar da shi ne domin mu nuna mishi daga cikin ayoyin mu innahu huwa samiul basir Lallai Allah ne annabi sallallahu an buɗe mini aljanna annabi yace na shiga na ga aljanna yanzu ya taba matasan sa labari yace mu sai da Umar an nuna mun wani gida da na leke gidan sai na ga waɗansu ƴan mata suna alwala a bakin zauren farko na shiga gidan yace da aka ce mun ai gidan Umar ne annabi yace sai na fito a gura annabi yace Umar yace mun sa manzo Allah yace saboda kishin ka Umar da Allah har hurin ma ga gidi ne haka eh su bilal duk annabi ya ba su labari ya tafiyar su a gidan aljanna yana tafiya sai ji ta ku tap tap tap tap sai kan bai mala'ika jibril ta kun wani ke ji aka ce bilalun kai kenan haka ya ta giya masabai irin matsayi da suka samu a gidan aljanna irin su ummu salama ummu sulaimin duk ya ba su labari Allah ya yarda da su a in ka ji mutum na zagin umar kawai zindiki ne eh, in ka ji mutum na zagin umar zindiki ne akwai hasada ne kawai shi kuma wani ma har ga an gaya mishi aljanna har ma har ma an ga yan matan ba sai shi kenan ba kaga asalin wali kenan wali kenan shi har yan matan ma an gan eh, ba na tuwa ba ba na tuwa ba Allah ya sa mu dace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace an nuna mu wata na da wuta a wajen yake cewa ya ga mafi yawan mafi yawan yan wuta mata ne yana bayanin wata mata ta tambaye shi yace saboda yadda suke tsananin butulci wa mazajen saboda yadda suke butulci wa mazajen ka kalli yadda ake neman aure ka dubi yadda ake aure mutum zai je ya nemi auren nan a yi ta ya mai sharuɗa yana karɓar sharuɗa wani za ka samu wa'yansu bidiyoyin ma saboda son matan ke sa yi shi amma shi kansa ya san babu kyau ya je ya ci ko akwatuna da kaya haka kawai kuma kike bayi sun saboda haka kawai wanda ya haɗo wa'yannan akwatuna akwatunan da bai taɓa yi wa mamansa ba ya zo ya baki kuma kike ta sun ki ya bayi sun ki ya dai halin ki bayi kyau amma ya rasu kike bayi sun ki akan ke yi sabon kuro ya sabon filasta ya sabon fenti ya sabon katanga ya zo gyara ɗaki aka yi komai to kuma ki ce ya tsane ki ya tsane ki sai dai halin ki akwai abin dubawa wani ma kwatancin bayan mama amma zai zai yi to wannan cewa maza da kin nuna godiyar Allah akan abin da mazan ke musu annabi ce wannan galibin shi kai su miji na nan yana ta kokarin ya kare mata mutuncin ya dauki ɗawainiyar in kansa na ciwo shi za ta zo ta gaya wa duk abin da ya dame ta shi za ta gaya wa ya maka magana ka murkuɗa mishi bai haka ne to ka duba haka ne mana wadda ake cikin matsayin nan da ce sai an mata zaman sallah kala kaza da kaza da kaza in ba a yi ba sai fushi annabi ya ce wannan shi ya kai su wuta da kamata su ji tsoron Allah a su ji tsoron Allah sani cewa ku tsaya ku yi aiki domin samun tsira annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mafi yawan ƴan wuta mata ne ki yi kokari ke ki tsamar da kanki ki yi kokari ke ki tsamar da kanki kar ki biye ma abin da mata suke yi na son zuciya kar ki biye ma abin da kika waɗansu suke yi na son zuciya ki yi kokari ke ki kukuta daga wannan azaba da aka ce mata ne mafi yawa a ciki annabi ya ce na ga yan aljanna talakawa da masu rauni ne Eh hannu baka hannu kwari annabi ya ce su suka fi yawa a aljanna haka ne Eh. Allah ya sa mu dace amin amin amin amin laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra ya gani daga ayoyin ubangiji sallan ya manya an nuna shi. irin mata take ya ga wannan an daure su da kaza ana musu azaba kaza har waɗannan yan gulma yan annabiwanci da faratun karfe suna karfan kaza duk an nuna mishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ba ma al'ummar ta labari aka ba shi salloli da za a zo a da za a zo a so a wata aka dora al'ummar akai da farko aka ba shi salloli 50 annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kawo ya gamu da annabi Musa alaihi salatu sallam a sama ta shida annabi Musa ya ce mishi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce me kake tafi da shi na shara ya ce mishi Allah ya rubuta mana salloli hamsin a dukkan dare da ini ce ka gaskiya ka koma ni ina da wasu experience ya ce na buga da mutanen bari Isra'ila sai kuma wani Isra'ila har man salwa ake kawo musu suka ce su lam yasbira ala ta'amin wahidin abinci ne daga aljanna abinci Allah ya sauƙaƙe idan gari ya waye za ka samu yan soyayyun kaji da wani zuma zuma zuma Allah suka ce su ya ishe su to yanzu kai ko masara ne kai suka ce lam yasbira ala ta'amin ya kai ka koma a rage ya ce ni mun yi shuru da mutane annabi ya koma Allah muna neman rangwame ne kan sallolin nan sai to an tsira goma arba'in ya dawo annabi mu sai sai shi Allah fa Allah ne mai rahama ne ka koma kawai ya rage annabi ya koma ya yace rangwame yake kara ya ta an tsira goma aka tsire ya dawo goma ya ce mishi ka koma a rage ya koma aka dauke biyar ya ce Muhammad ka koma da kai ne ga kuma kunyan koma wanda ke to ba ga biyar din ana daga da kai ba eh babai eh haka ne ga shi ana ta bugawa da mutane mana da ga mutum akan ya kula shagon da ya sallah yana da kai to in kan ne ba haka ne to amma cikin wata rahama ta Allah waɗannan salloli hamsin da Allah ya rubuta mana aka zo aka rage arba'in da biyar aka bar guda hamsin ɗin duka Allah ya ce mu je mu yi biyar ɗin zai dinga biyar ladar hamsin ɗin kowace sallah ɗaya da kabi idan ka yi ta a madadin guda goma ce su biyar ɗin na kuma jin hamsin ne ya ce na rage sallah amma ba zan rage lada ladar hamsin ɗin ne kaga bayin Allah a dage da sallah gayu a dage da sallah a salatu ibadu ne

fastawa ga su sidratil muntaha laqad a min ayati rabbih al-kubra Allah ya ko kuma ku ba mu labarin lata da uzza Allah ya kuma bayani shi kuma lata da uzza eh me ke da shi Allah ya ce a min lata wal uzza Allah ya ce ku ba mu labari game da lata da kuma uzza wa manata da kuma manatan ku. الثالثة الأخرى سكوتا نوكم وأن من ينبوى كم الله كبام بيانه أكنس لا تا ɗaya ne daga cikin manyan gumaka da suka shahara larabawa suke bauta shi shi wannan lata malamin tafsirin alkur'ani da malamin tarihi suka ce dutse ne aka sassaka wani farin dutse a fahim shi an mishi babban gida babbar rahaba ga ma'aikata protocol ta kota ina a to wanda zai je wannan aiki na bautan latar to idan ya je bayan ya gama duk abin da ya kamata ya gama na shiga wajen wannan bautan to kuma sai a shigar da shi ya zai bauta falata banu fakir kusan shi ne gunkinsu da sauran dukkan garuruwa da suke kewaye da su shi kuma uzza shi ne babban gunki da ya shahara na ƙurishawa su ma da sauran larabawan da suke tare da su ai shi ne abu sufyan kafin ya musulunta a lokacin da aka yi yakin uhud yake kusa, lana la uzza wala uzza ku, ai muna da uzza ko ba ku da uzza wannan uzzan Khalid bin Walid bayan an yi fatu Makka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi Makka ya tura Khalid bin Walid yake ka je ka yi ruku da uzza ya je tsatsara shi ya guntu guntu da shi ya watsar da shi yana tsare shi yana so kamar bukakin maganganu shi kuma manata yana tsakanin madina da maka a wani wadi nasu a wannan wajen shi kuma su au khazraj kuza'a da sauransu su kuma malatan duk suke bautawa kowane yanki akwai nasu to amma dai zuma kan suna da yawa sosai sai dai waɗannan guda uku su ne suka fi shahara aka fi makalkale musu to shi ne Allah yake ce musu yake kalubalantar su cewa ku ba mu labari a game da gumakan su kuma mu ji me suka taka me suka yi me suke da shi me za su iya ma mutane jama'a mun fahimta Allah yace wa manata salifata al-ukra da manata cikotan na ukun waɗannan gumaka sai Allah yace alakumuz zakaru wa lahul unsa yanzu ya kasance gare ku ƴaƴa maza ya kasance ga Allah ƴaƴa mata mun karanta a baya yadda mushrikan larabawa suke jingina ma Allah ƴaƴa suka ce mala'iku mata ne kuma ƴaƴan Allah ne sarki ya tabbata da Allah Allah ya ce alakumuz zakaru yanzu ku a ce kuna da ƴaƴa maza wa lahul unsa Allah kuma a ce nashi ƴaƴa mata Allah ya ce tilka idan kismatun visa kismatun visa bi ma'ana kismatun ja'ira Allah ce wannan rabon an yi zalunci idan kun yarda Allah Allah ne yana da kima a gunku to ya kamata abin da ya fi dacewa tun da kun tsani ƴaƴa mata ba ku san su kun ce na ƙasa ne to da ya kamata sai ku bashi wadda yake da kamala ne. haka ne ko ba ka ba saboda dukkan wani mushiriki wani kafiri bai iya kimanta Allah bai iya kimanta Allah wa maka da Allah haka kanne Allah ta basu kimanta Allah gwargwadon yadda Allah ya tantance a kimanta shi ba ko dan bidiya in ka zo magana ko yana son Allah ko manzo Allah ka kalli irin mu'amalar da yake musu wallahi za ka ga babu ba. ka kalli yadda za a yi a ce za a yi wa manzon Allah a dai wannan maulidi da aka ne mu ba guri ba mun ga babbalin manzon Allah Michael Jackson din manzon Allah dan asharallan manzon Allah dan kwairan manzon Allah to dan Allah ne kimanta manzon Allah ne ya haɗa manzon Allah da babbali yanzu wanda yake ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kima dan Allah me ya haɗa manzon Allah da babbali akwai rashin kimanta shi ko ni kasa sai mun ina da babbali ba yana maka kasa kasa ba me zan yi da ban mali Allah zai da ga ni ko kin Allah duka to yanzu ne kilan ya dingina mishi wayannan mutum ya rafi a hanya malam duk abin da ya dauka in kana ganin kamar wai darajantawa ne sai ka babu ma tawa babu ka kaga yadda suke kiran Allah kaga yadda suke kiran Allah Allah ah! Allah ne ayi Allah Allah ayi kara ayi tsalle a dawo alqur'ani Allah ya in za ku karanta magana Allah ne kun da ku ce su Allah ya kun da ku ce su Allah ne wani abu ne ana ihu ana dukan jiki ana tsalle kuma a ce wai ana mutunta wanda ake kiran sunansa alqur'ani ne in za ka karanta magana Allah ne Allah ce ka natsu ka cinsu ka karanta ba a san hayaniya in ana karanta alkur'ani in ana karatun qur'ani a yi shiru a saurara to wannan hayaniya da ihu din don Allah ake wannan ya dace da abin da musulunci ya gurin amma ne wannan din yace shi kimanta Allah yake yi kimanta manzon Allah yake yi bau da za ka shi ba to haka ne to amma duk waɗannan abubuwa su suna ganin wani abu ne da zai ba su mafita kuma wallahi ba zai ba su mafita ba matuƙar ba su bi abin da Allah da manzon Allah suka ce ba duk yadda kake ganin kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dubi sahabban sa yi suka mishi mu'amala ya suka ce shi ka duba kimantawa da mutuntawa ka duba girmamawa irin yadda sahabban suka ba manzon Allah idan yana zaune yana magana da su Abu ne yake tsuntsu zai iya sauka akan mutum ya tashi bai san ya sauka akan abu mai motsi bane saboda tsabar natsuwar su yanzu wannan mai irin wannan natsuwar ya zo yana wannan ihun yana kuma kirji yana tsalle Allah ya ce tilka idan ismatun biza Allah ya ce wannan kaso akwai zalunci a ciki abinda kuka fi kyama abinda ba ku so abinda ba ku mutunta shi idan an ma da yanku bishara da shi ransa ya baki hankalinsa ya tashi saboda bai so sannan wannan abin a ce ku jingina ma Allah Allah ya kun da kun rabo rabon da yake da zalunci a ciki ba don Allah yana kyaman ƴaƴa mata ba ma'ana ba don Allah na kin mata ba sai dai saboda su sun jingina mishi abin da suke kyama kaga ai abin yayi ne na farko ya tsarkaka a jingina mishi da ko da ma wani irin ɗani balle kuma dan sai aka jingina mishi abin da su ma a wajen su suna ganin shi na kashashe ne Allah ke kuma idan ismatun biza wannan kaso ne Allah yake da akwai zalunci a cikin sa in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum Allah yake kuma waɗannan ba wani abu bane face sunaye ne da kuka rada su da ku da iyayenku ma anzala Allah biya musu a guzza wane ne wane ne manasa wane ne wane ne a sunan wane ne wane ne ko ma me kace suna ne bai isa ya mai da abin da ba shi ba shi ya in ka kawo motar ko ce jaki ne sai ya zama jaki Allah yake sunan banza ne ko ke in ba wali bane sai ya zama wali shikenan Allah yake sunan ne kai ba sa da amfanin komai manata ba komai bane bai komai lata ba komai bane bai komai uzza ba komai bane bai komai kuma duk abin da kuka rada kuka sa musu Allah ke suna ne na banza babu dalili a kai kuma sunan ba zai amfana ba jama'a mun ganta Allah yake in ya bi kuna illa zan Allah ke babu abin da suke nifa sai zata da ruhu wa ma al anfus da kuma abin da su ke raya kawai idan ransu ya raya musu wani abu shedan ya musu wasu wasi, kawai sai su gina abin akan wannan abin da son zuciyarsu take raya musu shine wa masu hawan amfus da abin da rai take so na son zuciya wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda Allah ya hakika ya zo musu daga ubangijinsu ne ya zo musu Allah ke shirya ta zo in ma sun ki shiriyar Allah ke mun dai aiko da shiriya a zo a shiryar da su bayan Allah mun fahimta to sai mu kwana nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu mu dora daga inda muka tsaya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka amin alaikum salam wannan da yau kun ce ba shago da ke mai da shi kan ko kai shago da masallaci masallaci kuma shago ana azan a zo ana la'asar a zo ana